miner mai suna BTCS so wannan miner din na san cewa dai ba wai yanzu mutane bane suka fara amfani da ita dama miner din nan ta dade sosai ana amfani da ita amma ba kowa ya san cewa ta ya zai amfani da ita ba so wannan miner din da kuke gani miner ce mai matukar kyau sosai wacce kuma yanzu akalla an kusa ɗaukar shekara ɗaya ana mayan da ita wanda kuma wasu da dama an samu BTC sosai sannan kuma ana samun Satoshi din shi ma wanda ana kyautata zaton cewa duk lokacin da wannan Satoshi din suka zo suka yi launching so gaskiya za a samu matukar alkhairi sosai da wannan exchanger din ko kuma in ce da wannan miner din so don haka idan ka san baka taɓa mining ba da wannan miner din kada a baka baya kai sauri ka je kai downloading wannan miner din domin ka san yadda za ka yi amfani da ita a cikin wannan bidiyon da ka gaba daya zan gwada muku yadda za ka zo kai downloading bayan kai downloading kuma ya za kai ka fara amfani da ita ya za kai kai creating uh, wato na account naka ya za ka ɗauki link ɗinka kuma ka fara mu sharing ma mutane domin su ma su ga cewa ya ake yi kuma kai ma ka ƙara samun mutane magoya baya daga bayan ka sosai so a wannan tasha ta mu ta kai ta online tech ko da yaushe muna samu muna kawo muku a wato bidiyoyi waɗanda kuma suke kawo ci gaba a cikin al'umma sannan kuma suke kawo ci gaba ta harkar yadda mutum zai koyi harkokin technology tare da kuma online businesses a cikin wani tasha mu akwai a kamfanoni waɗanda za mu kawo muku ta yaya za ka iya ka sai kaya online kuma sannan a kawo maka su har inda kake a cikin faɗin Najeriya da Kamaru da Chadi da duk wani wuri inda kake a cikin indiya Africa ne za a kawo maka wannan kayan ba tare da kuma wani bata lokaci ba so insha Allah a cikin wannan bidiyon yanzu zan bude muku wannan BTC Satoshi din mun ku ga a ya take kuma ya ake amfani da ita sannan kuma ya ake samun duk wani abin da ya kamata a samu da ita sannan kuma ka sani ba a sanya komai a cikin wannan duka kyauta ne ake samu a cikin wannan BTC din to don haka kada a baka labari kada ka bari a ce maka a lokacin da aka yi launching ta fashe ta fashe kai babu kai To har yanzu dai fi ana ta jira ba ta fashe ba to amma dai safe mun san cewa insha Allah tun kafin ma ta fashe da mutane suna ta fashewa kuma ana ta amfani da ita sannan kuma mutane suna samun abin da ake samu sosai saboda ko da dai ba ta fashe din ba kana samun bitcoin wanda akalla zai dan tasan maka darajar dala 20 dala 30 dala 40 so ka dai cewa ai ta dan fashe maka kenan ko da dai bata fashe gaba ɗaya din ba sannan kuma dama ana ta'adda'am za ta fashe gaba ɗaya din insha Allah so bari mu buɗa domin ku ga yanda abin yake mun gode Aha. Ah, assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani a ah, kamar yadda muka bayani a cikin bidiyon da ta gabata, na yi bidiyo akan wannan wato maina din kusan shekara ɗaya ta wuce wanda kuma har yanzu mutane suna ta mining da ita wasu sun samu bitcoin sosai wasu kuma suna ta samu bitcoin satoshi so idan ka san cewa kai wannan shine farkon ka da kallon wannan bidiyon kada ka bari a barka a baya ka samu ka je kai registration kai activating sannan kuma ka ci gaba da mining kai ma a koda yaushe don haka duk abu in ya fito na mining irin wannan balle wannan project ne babban project ne mai kyau so kada ka bari a barka a baya kai kokarin ka tabbatar da cewa kai ma ka yi participating a cikin wannan mining din so kamar yadda kuke gani wannan ita ce Satoshi ko mining so da an fito da suna BTCS yanzu kuma aka upgrading din sunan ya koma ko mining so za ku ga cewa a nan wurin in kuka kalla za ku ga cewa ni yanzu haka a kowane rana kusan ko kuma in ce wasu ƴan mintuka ko wasu awanni ina samun kimanin BTS BTCS 5.70 wanda kuma wannan a kowane rana ina samun kimanin abin da kai wannan so yanzu total nawa ina da kusan 623 so wannan koda a ce ya fito da 1 dala ne ko kuma 0. something cent ko kuma dai abin da bai kai 1 ba so at least za ga cewa za ka dan samu wani ɗan kuɗi wanda za ka amfana da su ko kaka ne sannan kuma a ƙarƙashi na a daga lokacin da ni bidiyo zuwa yanzu ina da mutum a 1539 wanda sun yi joining ta ƙarƙashi na kuma su ma suna mining globally daga Najeriya ne, Chad ne, Kamar ne, Togo ne duk inda kuka san cewa mutane suna understanding Hausa so muna da mutane a wannan wurin kuma sun yi joining gashi nan ana ta mining so bayan nan wurin kuma za ga cewa shi fa wannan ba ma dole sai an ce wai ta fashe ba a p network ne muke ta jira ta fashe ta fashe so shi wannan dama a fasassar ta zo wanda kuma yanzu in ka tara ka da ya kai minimum zuwa zaka iya cire bitcoin din da ka tara ba BTCS din ba shi wannan BTCS din ba za ka iya cire shi ba yanzu ba sai an yi launching da komai da komai shi kuma wannan a BTC din da ke wannan wurin wato BTC ɗin kenan shi kuma ko da yaushe in dai ya riga kai neman withdrawal zaka iya ka cire ka so a cikin wannan bidiyon zan nuna muku cewa ya zaka kai registration bayan ka registration kuma ya za kai ma ka gayyato wani ya zo registration ta alƙashin ka domin maya ka ta ƙara sauri so kafin in wuce nan wurin nan ci muku nan wurin za ku ga cewa a yanzu haka ina da bitcoin wanda kai na kimanin a wato dala biyar wanda kuma coin da nake so in cire shi zan iya in cire shi dama na cire da dama ba wannan shine na farko ba so na cire ya fi so na so bayan nan wurin yanzu kuma abin da za ka yi a wannan za ku ga cewa akwai wurin mining din asalin mining so yanzu a kullum a koda yaushe bayan ya gama taruwa za ka ga cewa akwai wani wuri inda za ka ga receipt so kawai za ka taɓa shi kamar haka kana taɓa shi za ka kawai bitcoin yana ta gudu bitcoin yana ta gudu bitcoin satoshi kawai gudu yake shiga yake yana ta adin a cikin main wallet ɗinka za ka ga cewa wannan ba karamin project bane ba wanda kuma in dai baka amfani da shi yana da kyau ka dage ka tabbatar da cewa kai ma kai registration kana amfani da shi idan kuma kana amfani da shi congratulation ya kamata ka ƙara dagewa ka zage dantsi ka nemi mutane sosai su shigo ta ƙarƙashin ka su rinka mining domin ka tara da yawa sannan kuma su ma mutanen ka ka koya musu ka basu bidiyon da muka yi su ma domin su tara da yawa insha Allahu idan abun ya tashi fitowa so Allah ubangiji ya mu dace so bayan nan wurin kuma ya zaka kai registration sannan ya zaka kai activating ya zaka kai komi da komi so idan ka garzaya cikin a ah, wato telegram channel namu na kai ta online tech za ga cewa muna kawo informations kala-kala a cikin telegram channel namu wanda kuma abubuwa ne na karuwa wanda mutane suna karuwa da su muna kawo na kyauta muna kawo na wanda sai an sanya kuɗi muna kawo na naira muna kawo na dala muna kawo dai abubuwa kala-kala online business online shopping online duk wani abun da ka sanya online so a cikin kai ta online tech duka waɗannan abubuwan muna kawo su domin mutanen masu amfana so da ka zo kawai za ka ga cewa nan ƙasa direct za ka ga cewa ga link nan da muka ajiye wannan link din shi za ka ɗauka kawai ka je kai festing a cikin wata browser ɗinka ko kuma a cikin wani wuri wanda direct zai buɗe maka inda za ka je kai downloading application ɗin sannan kuma sai kai registration so kai zan taɓa shi kamar haka duba da ni fa na riga na yi nawa amma dai sai dai in tsaya in kalla in gani so yanzu kuke gani duka akwai na iPhone akwai na Android so dan kaka ce an baka a baya duk wace irin waya ke gare ka dama dai duniyar nan gaba ɗaya kusan wayoyin dai OS din wa'anda dai main OS ɗin dai da aka fi amfani da su Android ne sai iPhone to kai tsaye in iphone gare ka ko kuma android to idan kai android kake amfani da ita kai tsaye abinda za ka yi za ka zo ka taɓa wannan wurin gashi ne wurin android sai kai downloadin application ɗin idan kuma iphone gare ka kawai kai tsaye za ka zo ka taɓa wannan wurin a wato download app shi ma kuma za ka yi downloading a cikin play google play store naka to idan ka taɓa nan wurin za ka iya ka taɓa register in ka taɓa register za ka iya ka registration kafin ma ka sauke application ɗin kenan a cikin wayanka so ka kafin ka sauke application din ma zaka iya kai registration wanda kuma da ka taho za ga ana ce maka used by tens millions of miner over 100 countries so wato akwai over tens millions of people suna mining wannan bitcoin satoshi din kuma wanda over 100 countries ne suke amfani da wannan so idan ka taho nan kasa za ka ga cewa akwai free and fair online only for satoshi spirit message btc Tekko. so abin da ake magana a nan wuri idan kayan misin bitcoin so kada ka yadda ka yi misin wannan code din so da code din nan ya fito BTCS amma yanzu za ku ga cewa sun yi upgrading suna ya koma ko so bayan nan wurin da ka zo za ga cewa akwai wuri ne inda zaka ga register and start mining so kafin mutum yi register and start mining zan ɗan zo mu duba white paper ɗin wannan a wato software ɗin saboda ku ƙara fahimtar menene dai wannan bitcoin satoshi ɗin kasancewa ba fa kana mining bane ba Nigeria za ta fashe a fashen ta take dama wannan kawai sai ka ci gaba da abin da za kai. za ga cewa akwai decentralization of bitcoin with the expressiveness and the composability of ethereum co leverage bitcoin hash power to maintain the smart contracts ledge so bari mu dan je white paper din wannan a wato project din don mu gani kawai idan ka danna kan white paper zaka dan bashi lokaci zaka ga suna ce maka this paper proposes a new independent blockchain to operate at the core of Web3, powered by a new consensus mechanisms. Satoshi Plus Core is a Turing complete blockchain leveraging the Bitcoin mining hash rate and the Ethereum virtual machine EVM. Satoshi Plus applis and the protocols driving validators elections mechanisms to combine the optimal features of proof of work POW in brackets. and delegate Pope of Stake DPOS in order to ensure the maximization of security, stability and decentralization. So from now, then you will go for uh, okay, daga nan wurin sai ka kuma introduction. So anan wurin ne duka za ka ga cewa menene wannan Bitcoin ɗin take nufi, shin wannan miner ɗin ya take, shin wani irin project aka yi mata, wani irin an ah, wasu irin foundation suka yi mata, da komai da komai so idan ka tafi nan wanda ga cewa wannan kowa paper ne shan 1.0.6 wanda kuma in ka to tun daga introduction za ka ga cewa za gashin dai introduction ne fara tun daga nan za ga cewa a wannan irin yanayin can din da aka yi mata ne haɗa din da suka yi mata ne na san cewa tabbatar da cewa ta zana zanne da kanta ne wanda kuma mutane za su amfana ita sosai to idan ka taho kasa za ga cewa in ka taho nan nan ga abstract ga background of this to za ga cewa akwai abubuwa kala-kala shi in 2019 Satoshi Nakamoto coverage scarcity out of the stones of the abundance despite its enablement of infinite re replicability the internet could now its own native currency on the blockchain so idan dai ka tsaya ka bi wannan za ga cewa akwai informations kala-kala wanda kuma duka wannan ba shine muke so mu tsaya mu tura muku ba amma dai kawai ina so in nuna muku ne saboda zaka iya ka ƙara zuwa kai ma ka duba ka ƙara karanta duk wani abin da ya kamata ka karanta za ga cewa duka ga nan wurin da abubuwan da duk wannan shi din ne wanda zaka iya da su gashi nan wurin abubuwa kala kala gashi nan kala kala so kai tsaye a abin da zaka yi a wannan wurin sai ka je kawai ka dai registration ɗinka bayan ka registration ɗinka sai kai downloading application ɗinka so kai tsaye za mu taho nan wurin register kawai mu taɓa nan register so abin da zaka yi nan in ka zo ka taɓa nan register kai tsaye nan wurin zaka sanya email address ɗinka email address ɗinka zaka sanya bayan ka sa email address ɗinka za ta buɗe maka ta shiga da kai daga nan wurin kuma za ka ga informations kala-kala da za ka ta sanyawa waɗanda kuma duk wani abin da baka gane ba za ka iya kai magana a telegram channel namu akwai chat room za ka iya kai magana a wannan wurin so amma kuma bari in gwada da wani email ban sani ba akwai emails ɗina waɗanda ban yi amfani da su ba so bari in gani to wannan yana ɗaya daga cikin email ina ina gani da ban yi amfani da shi ba bari in gwada da shi domin mu ga idan ya wuce so kai tsaye sai in gwada muku yadda ake yi 292c a nan kawai sai in da a ah, ok 0 ne ko c to 0 ne sai kawai in danna next so na da text za ku ga ce ne ok image is not the complete so ba daidai na sa ba yawa 9226 kawai sai in danna next so na da za ku ga ce ne this email has already been taken so na riga na yi amfani da wannan email din bari in dan sanya wani email din na wanda ban yi amfani da shi ba domin a ah, magani cewa idan mun samu ya wuce sai in dan gwada muku yanda tsare-tsaren suke so wannan namu gani cewa verification namu 2986 sai in danna next so uh, this email is already been taken so kusan emails ina na yi amfani da su a ah, wajen a wannan registration din so amma bari in kara wani gwada wani email din wanda na san cewa ba zai kasance na yi amfani da shi ba so sai in danna sai in danna kuma next in dai shi ma fa na yi amfani da shi to sai dai a yi haƙuri kawai mutum ya je ya ci gaba da registration wanda na san cewa insha Allah ba zai wani bada damuwa ba saboda abin so if you do not receive the email please check at the spam folder so yau da ka tura haka kawai za ka ga sun turo maka haka so abin da kai an wani kawai sai ka tafi a email address naka za ka tafi email ɗinka inda email ɗinka yake asalin email ɗin da ka sanya so alal misali in na zo nan wurin sai in taɓa shi nan zan koma email ɗina wanda na sanya ni to wannan ba shi bane ah, bari mu sanya da gano shi ah, to kan ma ban sanya shi a wannan wurin ba so bari in iya ganin shi ba saboda ban yi activating din shi a nan ba bari in dan yi posting bidiyon domin in gano shi yawa so kamar da kuke gani na samu na gano inda email din yake so kai tsaye za ku ga cewa gashi nan wurin ah, sai in shiga nan kamar haka to na shiga kai ma haka naka zai zo maka na shiga kawai sai in ɗauki a wannan link din wannan code din kawai sai in dawo in gano inda nake registration ɗina alal misali kamar nan wurin to Allah sa bai gama abun nan ba kawai sai in sa shi nan sai in danna next idan dai a email incorrect saboda ya riga ya gama dole sai dai in resending sai su tura mun sabo kawai dan danna resend so in case kuma kai ma ka samu irin wannan issue din kawai zaka dani mishi haka kai ma sai ka san tura sabo 2 9 8 6 889 sai ka danna next da kayan wannan za ka ga sun tura maka yanzu sai in sake komawa sai in ɗauko sabon da suka tura mun bari in refreshing to da na yi refreshing zan ɗan ƙara refreshing saboda yanayin yanzu da suka turo dole sai ya ɗan ɗauki time sannan kuma ya shigo zan ɗan ƙara refreshing dai har in samu ya shigo so da zaran na yi refreshing ya shigo za ku ga cewa gashi nan wurin ya shigo to email 2 wannan ne kenan gashi nan tunda 08 ko sai in kwafe shi kamar haka sai yanzu in sanya shi a nan wurin sai in zo in danna wato next a a'a ok sorry wannan ba wanda na kwafo din bane ba ga wanda na kwafo nan sai in danna next a next za ku ga ce ma haka sai ka zaɓi wani password kake so so idan ka zo zaɓar password ka tabbatar da ka sanya abin da ba za ka manta shi ba saboda irin wa'annan za ka ga ba ciwa ba kore shi bane ba za su baka dama ka sa password ka zo ka resetin password sannan kuma ka samu wannan password din a daidai lokacin da kake da bukata so dole in ka sanya sai ka jira sanin ka ci gaba so nan wurin kawai kai tsaye zan zo in zaɓi password ɗin da nake so in sanya alal misali na zaɓi wannan password ɗin nan ma sai in zo in ƙara zaɓa to wannan misali ne ne kawai sai in danna register to nan register za ku ga ce mun gashi nan successful sai in danna save so yanzu fa ba zan iya in ci gaba dole sai na downloading application to ni kuma babu yanda za in yi downloading application saboda ni dama ina da shi idan na ce zan ƙara yi za su ga cewa kamar irin ina attacking din abin ne ta ƙarƙashin ƙasa ko kuma dai wani abu so amma da kare zaran kai wannan sauran abubuwan da zaka cike ba su da wahala duk wani abin da kaga baka gane ba wurin cikewan kai nan magana a cikin telegram channel nawa wato a chat room ka ga cewa ga abun da baka gane ba a cikin ko saitoshi ka zo registration da komai da komai so insha Allah zan tsaya zan duba kuma zan baka attention in tabbatar da ka yi saving da komai da komai so bayan nan wurin zamu koma a cikin saitoshi tamu saboda idan muka koma zan gwada muku ya zaka dauki link ɗinka so yadda zaka yi referral ɗin mutane kai tsaye zan dawo back to ga ta wurin so na zo nan wurin in kana so ka dauki link ɗinka domin ka referral mutane za ka ga wani wuri ne inda aka rubuta maka wato recruit a user ko kuma recruit miner? so kawai da ka taba shi kamar haka kana taba shi zai buɗe maka nan da ya buɗe maka nan za ka ga cewa ga wuri ne wai suka kwashe wannan wurin sai ka zo ka gashi nan kawai za ka danna copy kana danna copy zaka ɗauki link ɗin wanda zaka je shi zai baka damar kai ɗin shi duk inda kake so so bayan nan wurin kuma za ga cewa akwai mining factory ga wani wuri ne wurin mining factory idan ka taɓa wannan mining factory ɗin bayan ka gama komai da komai anan wurin zaka rinka ganin wani wurin receipt wanda in ka gama wani receipt ɗin za ga bitcoin ka yana ƙaruwa wato wannan kenan za ga shi zai ɗan rinka ƙaruwa amma fa akwai ɗan lokutan zai zo zai daina ƙaruwa sai dai in ka yi referral ɗin mutane su zo sun yi registration a ƙarshen ka suna mining to sai a ɗan ka baka wani kaso daga cikin wannan mining ɗin da suke yi to bayan nan wurin zaka ga cewa in ka taho wani wurin akwai wurin chat wanda wurin wannan chat ɗin nan wurin zaka ɗan ga akwai mutane da dama waɗanda suna ta mining wurin global chatting akwai kuma wurin irin my mining factory wanda su kuma wannan wurin irin waɗanda ke ƙarƙashin ka ne su ne kaɗai ka rinka ganin wannan wurin kuma za ku iya magana da su lafiya lau domin ka karu kuma su ma su karu in suna da wani information da suke so su baka za su baka kamar yadda kuka lura da kuka ga cewa a kai ta online tech announcement din salama duk wanda ya san yana mining to ya ƙara dagewa domin akwai alkhairi sosai ne na ku kai ta online tech so wannan na daɗe da yin wannan posting din duka wannan jin mutane da ke mining karkashi na ne kuma za su iya sanin magana direct nan wurin domin kuma mu san cewa muna tare da community namu so idan ka ta wannan wurin akwai wurin wani card, wannan card din kamar a ce wani irin abu ne za a rinka baka wanda ke ƙara saurin mining ɗinka wanda su mining ɗinka zai irin ƙara sauri kuna eco exchange da kai da abokananka da kai da mutanen ka ko kuma da sauran shi idan ka tauna kuma wurin gift card shi ma gift card za ga cewa abu ne wanda shi ma in aka baka shi ma zai kara ma minor ɗinka sauri da sauran abubuwa su duka dai wa'annan hanyoyi ne wa'anda minor ɗinka zai kara sauri ko da a ce ba mutane wa'anda ke minor da kashin ka in kana amfani da wannan hashtag ɗin da gift card ɗin za ga cewa minor ɗinka zai kara sauri ba tare da ma kai ka ankara ba so idan ka taho kuma akwai wani wuri inda ke akwai inda za ga cewa kaman bari in nuna muku in ka taho wannan wurin minor akwai wani wuri wanda zaka ga cewa akwai discount in ma naka kai tsohon bashin kake amfani da shi ka je kai upgrading a Play Store zaka ga ya nuna maka wannan wurin nuna maka nan ka dan taba shi in ka taba shi zai baka dama ka je kai registration wato kai joining Discord a tele, Discord channel na wannan din saboda akwai information kala kala za su rinka sa a wurin so da kuke gani kafin in gama wannan bidiyon ne kun ga hannawa ya dan ƙara taruwa a wannan wurin wanda ko yanzu da na taba shi kamar haka kawai zai za ga cewa ya ci gaba ya dan ƙara sanya man shi a can cikin nawa insha Allah wannan a ah, BTC din abu ne wanda yake da matukar kyau sosai wanda kuma in kana so kai join Twitter channel nasu ga Twitter channel nasu a wannan wurin kawai kana tabawa zai kai ka cikin Twitter channel nasu wanda kuma a Twitter channel din nan zaka ga cewa shi ma yana da matukar amfani sosai wanda kuma zaka samu information kala-kala a ciki ba tare da wani bata lokaci ba so idan ka taho kuma ka taho a ah, ka komo nan wurin a ah, nan wurin mining idan ka taho ka taba nan din nan za ka ga cewa akwai mutanen ka wanda suke mayan karkashin ka ga sunan wurin duk wanda ya registration bai gama verification bai gama komai ba za a gwada maka wanda ke mining yake lafiya lau za a gwada maka kamar yadda kuke ganin wurin akwai wanda an riga an yi suspending mining nasu saboda ba su yi tun wajen 2022 gashi nan suspended suspended suspended so akwai suspended da yawa so don haka idan kai registration ka samu ka dage bayan kai registration ka samu ka dage kuma kai KYC kai komai da komai ka kunna miner ɗinka ta fara mining so idan ka taho nan ƙasa za ga cewa ne duk mutanen da suke mining ne ta ƙarƙashi na wanda gashi nan gurin wasu sun daɗe suna yi wasu kuma a ba su daɗe suna yi ba wasu nasu amma sai riga sun tsaya saboda duba da ba su following yanayin update ba su bin komai da komai so za ga cewa gashi nan wurin ya tsaya Su za ga cewa akwai nan wurin tun daga level 1 level 2 ga su nan wurin duka dai akwai wanda kuma duka suna mining a ƙarƙashin mu so idan ka taho nan ka taɓa nan akwai wurin news inda za ka ɗarin a ganin news na kuma harkar cryptocurrency da sauran duk wasu abubuwan suka shafi cryptocurrency and technology a cikin wannan wurin su zaka rinka samu shi ma in ka taho nan wurin ni din nan kuma a nan wurin zaka iya kai editing informations naka akwai wurin edit information akwai wurin text settings akwai wurin personal settings akwai wurin language feedback download su duka wa'annan wasu abubuwa ne kala-kala wa'anda zaka rinka ƙara sanin ya wannan abin take sannan kuma zaka ƙara sanin cewa wannan project ne babban project ne ba wai karamin project bane ba to insha Allah idan ka dawo nan wurin kuma zaka ga nan zaka rinka ganin ya cons ke daga wasu sun daga wasu sun tashi kamar yadda kake gani a nan wani zaka gashi nan wurin off ga kuma down su suna baka information coins wanda ya daga sannan kuma suna baka information coins wanda a ya soka so anan ma zaka iya kalla domin ka san wani coins zaka je ka siya kuma wani ne yake da future mai kyau domin ka siyar da shi so insha Allah anan zamu tsaya da wannan bidiyon idan wannan shine farkon muka shata mu kada ka manta ka danna mun subscribe sannan ka danna alamar karuwa domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode